من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أموى مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da ƙara mana imani da himma da ikhlasi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira muna roƙon shi azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah jiya an karanta mana suran da za mu fara fassara ta an riga an karanta ta za mu ji mecece suratul fatiha menene matsayinta me yasa aka kira ta suratul fatiha shin tana da waɗansu sunaye banda suratul fatiha sannan kuma mu ji ita matsayin suran da kuma saɓanin malamai game da ayoyinta da shin kuma bismillahir rahmanir rahim wani ɓangare ne na suratul fatiha ko yaya da farko dai ita wannan suratul fatiha wato sura ce wanda take da sunaye masu yawa a wani malami wanda ake ya wallafa wani littafi al fi ulumin qur'an ya ambata sunayen fatiha daban-daban daban har ashirin da ‘yan kai amma mafiya yawancinsu suna ba ta tabbatar da su ba hadisai ingantattu ba su tabbatar da su ba sai dai guda hudu kawai su ne na farko fatihatul kitab as masani sai ummul qur'an da kuma ummul kitab waɗannan su ne sunayen wannan sura mai albarka da hadisai suka tabbatar da su da farko za mu iya ɗauko ummul kitab da ummul qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra a bi fatihatul kitab bari mu fara da ita fatihatul kitab manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar a hadisi cewa la salata babu sallah ga dukkan musulmin da yayi salla, liman lam yaqra bi fatihatul kitab ga wanda bai karanta fatihatul kitab to kun ga wannan hadisin ya tabbatar mana fatihatul kitab ita ce fatiha daga nan aka samo fatiha zo mu karanta mun fatiha maimakon ka ce karanta mun alhamdulillah sannan har ila yau me yasa aka danganta cewa fatihatul kitab wato ita alhamdulillah din aka ce mabudin alqur'ani ne to shin ita fatihar ba ta ɓangaren ƙur'ani ne ita ma wani ɓangare ne na alƙur'ani sannan aka ce ita ce kuma mabuɗin alƙur'ani kama idan ta zo ta buɗe alƙur'ani shi kenan ita ta buɗe ne abinda kuma ke cikin ƙur'ani shi ne ƙur'ani kaman kai ne idan ka zo da ‘yan makullai ka buɗe ɗaki to kaga ‘yan makullan kaman ba sa cikin ɗakin kenan su a waje ne abinda ke cikin ɗakin shi ne abinda ke cikin ɗakin to me yasa shin fatihan ba wani bangare bane na surorin qur'ani shin fatihan ba wani bangare bane portion ne na shi alqur'ani idan haka ne me yasa aka ce ita makulli ne na alqur'ani shine malamai suka ce e babu shakka fatiha ɓangare ne na alqur'ani sai dai an danganta qur'anin zuwa gareta ne min babi wato idafatul ami idafatul ami alal khas wato an danganta shi qur'anin mafiya yawancin shi akan wani bangare na alqur'anin dan kadan shine suratul fatiha an danganta baqara ali imrana nisa'i har zuwa nasu gaba ɗaya sai aka danganta su zuwa ga fatiha kamar fatihan ne madogaransu kamar yadda mutum zai ce ah, ilmul fiqihi ilimin fiƙihu, shi fiƙihun kawai idan kace fiƙihu shi kanshi ilimi ne sai kuma ka zo kace ilimin fiƙihu ko kuma kace shaharu ramadana watan ramadan idan kace ramadan ya tsaya ai an san me watan ne ramadan din ne watan shahar din ma shine watan har ila yau kaman kace yawmul ahadi ranar lahadi dan kace lahadi kawai ai an san rana ce to me yasa kace ranan lahadi idan ka ce ramadan an san wata ne me yasa ka ce watan ramadana yawmul jumu'ati juma'an ai ta kanta yini ne rana ce amma ka zo ka ce rana ta juma'a wato ka dangana juma'ar zuwa ga ranan while kuma juma'an ita ma ranan ce to irin haka ne aka ce fatihatul kitab a ah, na biyu ummul kitab ina aka samo a sunnance inda ake kiran fatiha da ummul kitab ya zo a hadisin da imamul bukhari allah ubangiji ya rahamce shi ya ruwaito a cikin littafinsa fi kitabi tibbi a littafin da ya shafi wato magunguna na likitanci na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna aba sa'id al-khudri dalle abu sa'id al-khudri raqa maldughan ma wani mutum ruqiya wanda kunama ta harbe shi faja'ala yaqra'u alaihi bi ummil kitab wato a ta tasa ummul kitab ya rika karanta masa da aka tambaye shi me ummul kitab din da ka karanta ma wannan mutumin sai ya ce ita ce fatiha a hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu salatin duk wata sallah da ka sani lam yuqra'u fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun duk wata sallah da aka yi ta ba tare da an karanta ummul kitabi ba shine fatiha to wannan sallan fahiya khidajun wato naƙasasshiya ce ita sallar ba cikakkiya ba ce me yasa aka kira ta ummul kitab da wannan siga wato kaman uwar littafi al'ummu da ita ce uwa to me yasa aka kira ita fatiha gaba ɗayanta ayanta duk bakwai ne amma aka kira ita fatiyar ita ce uwar alkur'ani ma gaba ɗaya malamai suka ce babu sakka uwa ita ce asalin komai duk inda ka ga ‘ya'yan adam suna yawo to uwa ce asalinsu to sai aka ce dalilin da ya sa aka ce wa suratul fatiha ita ce uwal alkur'ani gaba ɗaya ummul kitab saboda ta ƙunshi abubuwa masu ɗimbin yawa wanda waɗansu surori ba su kunshe su ba sai ka tattara abin da ke ƙur'anin duka za ka samu shine abin da wato kamar suratul fatiha somari ne na abin da ƙur'ani gaba ɗaya ya ƙunsa kama a ce ga uwa uba nan ya iso ana zaune ana zaune a ce to ga uwa uba ya iso bi ma'ana ga wato wannan yana da wata daraja sai aka ce alƙur'anin gashi nan amma ga uwa uba shine suratul mai su ne suratul fatiha saboda tana da waɗansu abubuwan da ya sa aka kira ita ce uwa uba na alƙur'ani malamai suka ce akwai abubuwa guda uku wanda ya sa aka kira alƙur'ani da ummul kitab na farko ita ta fara da asalin abin da ake so wato ɗan adam ya yi riko da shi shine tauhidin Allah don farko da aka bude aka ce alhamdu sai aka ce lillahi tauhidun rububiya, tauhidul uluhiyya sai aka ce rabbil alamina tauhidun menene tauhidun rububiya sai ya biyo wannan shine asalin ita suran farko tana jona ka da tauhidi ne da aqida na kadaita Allah da bautawa Allah subhanahu wataala domin duk qur'anin dama asalin shi an turo shi ne an turo annabi da shi ne domin ya fitar da mutane zuwa ga bautawa gumaka zuwa ga bautawa me Allah a fitar da mutane zuwa ga shirka zuwa ga tauhidi to ita fatihan sai farkon abin da ya zo a cikinta sai ya zo da wannan ma'anar ah, na biyu na farko idan a gayaba wa Allah alhamdulillahi rabbil alamina kaga dukkan wani nau'i na yabo ta tattaro shi ta danganta shi ga Allah ta kore dukkan wani nau'i na tawaya daga Allah subhanahu wa sannan kuma ta tabbatar mana da kaɗaitan Allah wato da yabon da godiyan da ibadar da duk abin da za ka yi sun tabbata lillahi ga Allah sannan kuma ta mana magana akan wato tashin kiyama ta mana bayani akan tashin kiyama da kuma sakamakon da za a samu bayan tashin kiyama ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ga su maliki yawmiddin iyyaka na duk waɗannan to idan ka duba daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ga maliku yawmiddin duk wannan tana tabbatar da asalin wato ikon Allah da kuduran Allah da wato da fawa na Allah subhanahu wataala da kadaitan Allah subhanahu wataala sannan kuma sai ta zo ta kawo abubuwa na umarni da hani kaga iyyaka na abudu wato wannan umarni ne wa iyyaka nasta'inu umarni ne wato iyyaka na abudu gare ka kawai muke bauta wato an hana a bauta ma wani Allah kenan sai Allah tana dauke da umarni tana dauke da hani wa iyyaka nasta'inu a gare ka muke neman taimako tana umuri da neman taimako zuwa ga Allah subhanahu ta'ala at the same time tana hana neman taimako zuwa ga wani dukkan wanda ba Allah ba yanzu idan nace tashi ka tsaya in ka mike ka tsayan nan umurni ne na baka ka tsaya at the same time cikin tashi ka tsayan nan na hana ka me kenan na hana ka zama idan nace ah, idan nace kwanta ko zauna to ba sai na ce zauna kar ka tsaya ba in na ce zauna kawai ya nuna a cikin wannan umurin akwai hani shine an hana ka me an hana ka tsayuwa to iyaka na abudu bauta ga Allah shi kadai yana nuna an haramta bauta ma wani Allah neman taimako ga Allah shi kadai su ayan tana nuna an hana ka nemi taimako a wajen wani Allah subhanahu wataala wannan idan ka karanta daga iyaka na abudu wa iyaka na sa'in duk sun nuna wannan abu na uku sannan ta hada wato ukuba da kuma sakamako mai kyau idan ka karanta siratal ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim roko ne sai ka zo ka ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin waɗannan wanda Allah ya musu ni'ima waɗannan kuma wanda Allah ya fushi a kare su shin wanda Allah ya ni'ima a gare su sakamako ne mai kyau ko ba sakamako ba ne? sakamako ne mai kyau shin wanda Allah ya fushi a gare su shin punishment ne ko ba punishment ba ne? punishment ne shi ma kana iya fushi ga mutum ka yanke masa kwata kwata kawai kai fushi da shi ko ɗanka kai fushi da shi baka baya samun komai a wajenka hatta gaisuwanka ba zai samu ba abinda duk zaka bashi ba zaka samu ba hatta mace in ta samu fushinka a gida to babu shakka ba za ta ji daɗin zaman gidan ba sai na sai ta nemi ta dawo gidansu sannu babu amsawa ina kwana babu amsawa ina zaka babu amsawa ka da lafiya babu amsawa da Allah ina da bukatan kuɗi babu amsa babu komai to kaga shi kanshi punishment ne to shi yasa aka ce suran ta haɗo wannan abubuwa guda uku ɗin nan sannan kuma idan ka zo za ka tarar da ƙur'anin gaba ɗayansa daga bauta wa Allah kaɗaita Allah subhanahu ta'ala sai hana shirka wannan kenan na biyu sai aiki da sakamakon masu aiki na ƙarshe sai kuma abin na eh, gashi da suna sakamakon aiki mai kyau da sakamakon masu aiki mai kyau sai mummunan aiki da sakamakon wato masu mummunan aiki idan ka duba wannan suran in brief duk qur'anin idan ka karanta shi shine ko ka karanta tauhidin Allah ka kade ta shi kadai ɗaya kenan ko a nuna maka ayyuka na alkhairi da za ka yi da ayyuka kuma na sharri ka yi nasu sannan kuma can qur'ani ya nuna maka sakamakon wanda ya aikata aiki mai kyau sakamakon wanda ya aikata mummunan aiki wannan suran ta haɗa wannan abubuwan da dukkan ta yi somarin abin da ke Kur'ani ke koyarwa idan ka karanta kissan fir'auna da annabi musa kissan annabi nuhu da mutanensa annabi lutu da mutanensa duk kissan annabawa da mabiyansu nan gaba ɗaya in ka yi somari nasu ka haɗa su akan tauhidi ne kawai kar a yi shirka da Allah a bauta Allah shi kaɗai shine ya ka duk wannan artabu din sai kuma menene sai kuma ayyuka a nuna maka ka yi aiki kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina wa aqimus salata wa atu zakata duk waɗannan ayyukan ne wala taqrabu zina duka waɗannan hani ne can umurni ne wannan hani ne sannan can ƙarshe a zo a ce maka ga sakamakon wanda ya aikata mai kyau ga sakamakon wanda ya aikata aiki mara kyau a sai mu zo abu na uku me yasa aka kira alqur'ani as-sab'ul masani me sab'ul masani as-sab'ul masani kiran suratul fatiha da wannan sunan ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamul bukhari ya ruwaito hadisi daga sa'idu ibnu al-mu'alla yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim allazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga alhamdulillahi rabbil alamin din nan to ita ce ake kiranta as-sab'ul mathani wato ayoyi sura wanda take dauke da ayoyi guda bakwai almasani wanda suke ninke da juna sannan kuma wal qur'anul azim da alqur'ani mai girma gaba daya shine allazi utituhu kaga sai yace alhamdulillahi rabbil alamina wannan sura mai aya bakwai din nan an bani ita wal qur'anil azim har da Al-Qur'ani mai girma me yasa aka raba fi fatihan da Al-Qur'ani mai girma domin a nuna maka ware ware ita fatihar yana nuna tana da babban abun nan matsayi kamar kun ce jama'a sun haɗu gaba ɗaya wallahi har da gwamna shi gwamnan baya cikin jama'a to me yasa aka ware shi daban ina fata an gane ko jama'a sun haɗu sosai har da shugaban ƙasa shi shugaban ƙasan baya cikin jama'an shi ma yana cikin part of jama'an ne amma me yasa bayan haka sai aka ware shi wato yana da wani muhimmanci daban da ya bambanta da waɗancan wato kaman shine uban taro kawai taro ya haɗu da ne manzo Allah sassale ce an bani Qur'ani mai girma hadda suratul fatiha nan mai aya bakwai ita Fatiha baya ba ta cikin Qur'ani tana ciki to ware fatihan yana daga cikin nuna cewa fatihar tana da muhimmanci na musamman kamar yadda Allah ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku duk suna saukowa a daren lailatul qadari sai yace ce me warruhu fiha har da jibrilu ma jibrilu ai yana cikin mala'iku amma me yasa shi aka ware shi shi yana da bambanci matsayin shi yafi sauran mala'iku to manzo Allah sallallahu ya tabbatar mana a wannan hadisi girma yace Allah ya bani Alƙur'ani mai girma hadda suratul Fatihan nan mai aya guda bakwai shine as-sab'ul masani a me yasa aka kira ta asab'ul masani wato fatihan nan wanda ayoyinta dobul ne almasani abu ne bibbi, ko kuma abu ne nan naɗaɗɗe haka wanda aka yi dobulin nashi haka Shin annabi ya ce suratul fatiha waɗansu malamai yawancin a malamai makaranta alƙur'ani alƙura'u kenan da malamai masu fassara sun tabbatar da cewa an kira ta wannan sab'ul masani ita ce suratul fatiha kuma ayoyinta bakwai ne malamai sun yi ittifaki duka makarantan alkur'ani da kuma malamai masu fassaran alkur'ani sun tabbatar sun yi ittifaki cewa suratul fatiha aya bakwai ne hasanul basari ne kawai yake ganin cewa ayoyinta shida ne ayoyinta shida ne akwai masu cewa ayoyinta ma takwas ne sabani ya samo asali shin bismillahir rahmanir rahim tana cikin aya ta suratul fatiha ko ita ba ta cikin aya aya ta farko ta fara daga alhamdulillahi rabbil alamin ne so idan kana karanta ƙur'anai zaka ga waɗansu qur'anan sun sa ayan farko daga bismillahir rahmanir rahim bi anaku a rubuce ne waɗansu kuma zaka samu ayan farko din daga alhamdulillahi rabbil alamin ne su sun cire sun excluding fatiha ba ta cikin aya ba ta cikin aya waɗansu za ka samu ina ne waɗanda suka haɗa suka faro daga bismillahi rahmanar cewa ita aya ita ce ta farko to wajen ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alaihim dinnan siratal lazina an'amta alaihim sun raba wannan wajen sai suka ɗauko gairil magdubi alaihim waladdalin aya ce mai zaman kanta shine ya bada aya bakwai ga waɗanda suka ce Fati'a bismillahi ba ta cikin bismillahi ba ta cikin aya bismillahi ba aya ba ce to ina suka samo aya bakwai ɗin sai suka raba siraɗan lazina an amta alaihim sai suka sanya aya a wajen sai suka ɗauko ghairil magdubi alaihim wala sai suka sa wannan ita ce aya ta bakwai amma waɗanda suka shigo da ayan suka ce ayan ita ce ta farko bismillahi ita ce ta farko to su suka he suka yi majin ɗin wannan sir ihdina eh, siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai suka ɗauke shi a matsayin aya ce guda ɗaya ala ayi halin malamai sabani da suka yi kenan a malamai sun ittifaki cewa lalle ita wannan bismillahi din waɗansu da yawa sun tafi cewa part of ayoyin Alƙur'ani ne a aya ayoyin fatiha ne amma duk wata bismillahir rahmanir rahim da ka gani bayan suratul fatiha ita ba ta cikin ayan wannan suran saboda haka da za ku je suratul baqara suratul ali imran ba za ku ga an rubuta bismillahi an sa aya ta farko a wajen ba su sun ce aya ce a suratul fatiha kawai bismillahir rahmanir rahim a sannan malamai sun kawo me yasa aka kira ta sab'ul masani aka ce domin ana karanta ta a cikin su ana karanta ta a sallah a raka'a ɗaya a karanta fatiha raka'a ta biyu a karanta fatiha to wannan maimaita ta da ake a kowace fatiha shine ake cewa sura mai aya bakwai wanda ake maimaita su ake maimaita karatun karatunsu shine sab'ul masani inda ta samo wannan suran ke inda ta samo wannan sunan sabul masani wato ana doubling dinta ana duplicating dinta idan idan zaka yi sallah mai raka'a biyu raka'a ta farko zaka karanta aya bakwai din ka fara maimaita bakwai din kuma a raka'a ta biyu shi yasa aka kira ta as-sabul masani wanda ake wato doubling din karanta ta a ah, malamai suka ce an sanya fatiha ta zamanto ita ce mabuɗin alƙur'ani mai girma domin ta kasance wato kamar ‘yar muƙaddima ne kawai kafin a shiga ƙur'anin yanda idan za ka yi lecture ko za ka yi mutane jawabi ka ce to jama'a alhamdulillahi muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya haɗa mu a wannan waje mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon cimma manufan da ya haɗa mu a nan kaza kaza bayan haka kalmomin da zai jama'a kaza kaza kaga wancan ka kawo kaman budewa ne sharen fage ne sai yanzu kuma ka fara yin magana direct to the point yanzu idan za ka yi lecture za ka fara da innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu bil hajjan kace amma ba'at jama'a bayan haka ga abin da nake so in faɗa to shine aka ce to shi ma alqur'ani sai aka fara bude shi da alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har zuwa karshe aka ce to jama'a mun bude alqur'ani yanzu zamu fara suratul baqara kamar wancan din ya zama to ta shimfiɗa ce ta gode wa Allah kamar yadda idan aka zo eh, eh, zama da gwamna da menene sai an kira protocol ah, his excellency da kaza da kaza kaza kaza sannan a ce kuma the honorable speaker of house of assembly sai a duba wane ne next to him sai a ce ssg to nan ma kafin ka fara jawabi sai da ka dan fara bin wani protocol kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sai ka fara gabatar da Allah sai kace wassalatu wassalamu ala rasulillah babu wani bayan Allah irin annabi ina fata an gane ko sai ka ce ba assalamu alaikum ayyuhal muslimun yanzu ne hawa na biyu hawa na uku yazo ka fara da Allah next annabi sai sa ta ka fara da dukkan jama'a da suke wannan gathering din to kamar protocol ne na in za a yi wani speech haka in akwai gwamna a wajen shi za a fara kira next sai a kira wane ne speaker domin su ne masu taba gwamnan su hana shi sakewa sannan kuma a tabo menene yan kwamishinoninsa duk suna ƙasa da su to aka ce to ita ma kafin ka karanta ƙur'anin sai da ka ba wa Allah wannan ka bi protocol ka ba wa Allah girmansa ka yaba masa kamar yadda ya cancanta sai ka gangaro wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gangaro ka ce wa alihi wa sahabihi wa tabi'ina bi ihsani kaga ka gangaro haka to aka ce to shi yasa aka yi shimfiɗa fatiha ta zama to shimfiɗa a matsayin mabuɗin alkur'ani mai girma ban san ko jama'a suna ganewa ba to ita fatiha ɗin nan malamai sun ittifaki an saukar da ita a makka ne suratul fatiha ta sauka a makka ina fata an gane ko ana ambata ce a surori ita ce ta biyar ita ce ta biyar iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa ita ta fara sauka sai ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil sai ya ayyuhal muddathir sai malamai suka ce sai nun wal qalami wa ma yasturun su sai fatiha ta zo daga baya amma za ku ga a cikin tafsirai ana ce fatiha ce farkon sauka bi ma'ana abinda ake nufi a nan ita ce farkon suran da ta sauka gaba ɗayanta complete ɗinta amma ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ayoyi biyar ne suka fara sauka sai da aka samu shekaru kuma sauran suka ta biyowa yanzu wata sura sai ka same ta an ka calcala ta musamman sai ka samu ayoyi biyar sun sauka after 3 years kuma sai sauran su biyo 4 years a sauran su biyo amma complete suran da ta sauka a farko ita ce complete babu wai ta sauka kaɗan kaɗan ita ce suratul fatiha amma a jerin surori ita ce ta biyar a sauka gaba ɗaya complete ita ce ta farko a sauka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suratu al'alaf ikra bismi rabbi kallabi khalaq ita ce ta sauka ta riga sauka abin abinda ke tabbatar mana ɗazu mun yi saɓani eh, mun ji saɓanin malamai waɗansu na cewa ayoyin suratul fatiha shida ne na bismillah rahmanir rahim ne ya mai da shi bakwai waɗansu suka ci a'a babu bismillahi rahmanir rahim a ciki in ka cire bismillahi rahmanir rahim ayoyin fatiha bakwai ne daidai malamai sun kawo hujjan da suke cewa a hadisin da imamul bukhari ya ruwaito daga abu huraira allah ubangiji yadda da shi manzo allah sarsale ce qala allah azza wa jalla allah madaukakin sarki mai girma da buwaya ya ce qassamtu salata nisfaini na raba sallah kashi biyu baini wa baina abdi tsakanina da bawata da bayina da bawana wato sallan da kake wa Allah Allah ce na raba ta gida biyu rabi naka rabi nawa wato da wannan hadisin ne suke kafa hujja cewa suratul fatiha aya bakwai ne banda banda bismillahir rahmanir rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa nisfuha fa nisfuha li Allah ya ce rabin sallan da bawa na nawa ne wa nisfu hali abdi rabinta kuma na bawana ne Wali abdi ma sa'ala kuma duk abinda bawana ya roƙa a cikin sallah nakan bashi ji Allah ya al abdu Allah ya ce, ga abinda bawana yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin idan bawana yace alhamdulillahi rabbil alamin sai ni a sai Allah yace ni, abdi bawana ya yaba mu mun ji aya ta farko fa idza qala al-abdu Allah ya ce idan bawana ya ce ar-rahmanur rahim sai Allah ya ce bawana ya yaba mun mun ji aya ta biyu ta samu wa idza qala al-abdu maliki yawmiddin yayin da bawa ya ce maliki yawmiddin innan qala Allah sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya girmama ni mun ji aya ta uku ta samu wa idha qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan bawa na yace kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka qala Allah sai Allah yace hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina da bawa na mun hadu anan na shida eh, na shida wa idha qala ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alaihim ghairil Makdubi alaihim waladdallin sai Allah ya ce a qala Allah hadha abdi wa abdi ma wannan addu'an da bawa na yayi kuma na tabbatar wa bawa na abin da ya roka idan muka duba wato inda aka samo ayoyin Qur'ani guda bakwai ne ayoyin Fatiha waɗannan masu hujjan wanda suka kawo hadisin suna ce da akwai bismillah a ciki da da annabi ya ambaci bismillah idan bawa na yace bismillahir rahmanir rahim sai mu ce daya idan bawa na yace alhamdulillahi rabbil alamin sai mu ce biyu idan bawa na yace arrahmanir rahim sai mu ce uku amma wannan hadisin gaba daya excluding ya fidda gaba daya bismillah babu bismillah so waɗannan su ne ayoyin da suke tabbatar da cewa suratul fatiha ayanta bakwai ne wannan shine a takaicin takaicewa to mu zo wajen bismillahir rahmanir rahim a bismillahir rahmanir rahim ana kiran shi basmala basmala wato suna ne sunaye ne guda biyu aka yi majin ɗinsu wannan bi ismi bi ismi sai aka ce nan kuma allahu sai aka yi majin ɗinsu aka ce basmala basmala ta a kalmomi ne guda biyu aka haɗa bi ismi da sunan nan kuma aka ɗauko Allah sai aka ce da sunan Allah sai aka haɗa suka zamanto basmala wato wannan wani irin nau'i ne da yake nau'in karatu ne a can cikin littattafan luga wanda ake kiran shi annahat annahat wanda kawai kai majin in suna biyu kai ka rika kiran mutum da su yanzu kamar yadda ake cewa misali balamato sai ce balmat kawai valmat irin mai yanzu masu kamfanin nan sai ya yanka sunan shi ko ya yanka wani sunan matan shi eh kamar sunanka aminu nan kuma jamila sai a ce aya, eh? na amnaj a ce wani amnaj wani kamfanin amnaj ne a ce aminu da jamila ne kai he ka ji kamar wani irin turanci ne daban haka to za ka ga ana haka to wannan irin wannan sunan ne aka aka yi majin sunan Allah da sunan Allah da sunan Allah sai aka ce basmala kawai kamar la haula wala quwwata sai aka ce hauqala kamar la ilaha illallah sai aka ce hailala kamar alhamdulillah sai aka ce hamdala hamdala ina fata an gane ko ah, to wannan irin wani salon magana ne a harshen larabawa domin in suna so su kira kalma a cikin sauƙi haka to haka suke majin ɗin kalmomin sai su yi fomin ɗin kalma guda ɗaya game da ita bismillahi babu saɓani tsakanin musulmai duk duniya cewa lalle bismillahi rahmanu rahim ɗin ne eh, bismillahi rahmanu rahim ɗin nan wato lafazi ne na alƙur'ani bambanci eh, ya bambanta da auzu billahi minash shaitanir rajim babu inda alqur'ani yazo da auzu billahi minash shaitanir rajim a haka yanda muke karanta babu sai da a ce fa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim eh wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna ah, bil akhirati hijaban masturan fa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi minash shaitani rajim amma wata aya ta zo ko wata sura ta ce uzu, billahi minash shaitani rajim babu shi amma wannan bismillahir rahmanir rahim eh ya zo shi ma ba aya bace cikakkiya wani bangare na aya ne yanda ya zo a cikin suratul nahli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim shi ma ba full aya ne wani portion ne wani yanki ne na aya amma akwai bismillahir rahmanir rahim din completely shi yasa malamai duk musulmai a duniya sun ittifaki cewa lallai bismillahir rahmanir rahim la alqur'ani yazo da wannan lafazin karara kamar yanda yazo a cikin suratu an-nahl sannan kuma malamai ba su yi sabani ba wajen bude kowace sura a duk wani al'amarin musulmi al'amarin da yake da muhimmanci al'amari mai daraja al'amari na alkhairi al'amari mai albarka al'amarin da ake neman lada da kusancin Allah subhanahu ta'ala malamai sun ittifaki cewa komai naka na rayuwanka zaka iya bude shi da bismillahir rahmanir rahim misali idan mutum zai idan idan mutum zai alwala bismillahir rahmanir rahim zai ci abinci bismillahir rahmanir rahim zai sa riga bismillahir rahmanir rahim duk wani al'amari mai muhimmanci a rayuwar mutum wanda Allah ya yarda da shi malamai sun ittifaki duka kana iya bude shi da bismillahir rahmanir rahim kai malamin mathematics ne ka zo koyar a matsayinka na musulmi kace to to ah, hello student bismillahir rahmanir rahim yau za mu yi fraction kai malamin geography ne ka ce bismillahir rahmanir rahim yau uh, we are going to start uh, by Nigerian geography menene geographical area na Nigeria na kaza kaza kai malami ne na biology yes ilimi ne mai muhimmanci zaka iya bude shi da bismillahir rahmanir rahim amma yanzu duk wani al'amari mai mara muhimmanci mara daraja za ka iya buɗe shi da bismillah rahman rahim mutum ne ya buɗe kwalban giya zai sha ya dace ce bismillah rahman rahim na'am mutum ne ya zo ball misali an raba za a fara an hura kenan fir wanda zai buga ya ce bismillahir rahman rahim mutum ne ya zo an aje sunuka zai fara tsokala kenan shine na farko da zai tsokali abun zai ce bismillahir rahman rahim ya dace ya faɗi a irin waɗannan abubuwa shine malamai suke cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahman rahim fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa ajzam wa fi riwayatin fa huwa abtar duk wani al'amari mai muhimmanci a rayuwar mutum wanda ake samun lada mai muhimmanci in baka fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba wannan abun ya zamanto mai yankakken albarka mai tawayayyen albarka mai gutsurarren albarka saboda haka komai na musulmi ana so ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim kar mutum ya zo zane ce bismillahir rahmanir rahim kaga ba al'amari bane mai kyau shan giya ka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah zaka sha giya kuma ka ce mai rahama mai jin kai kana so ka sha kuma ka fita a rahamce ka kenan to malamai sun ce dai abubuwa dai wanda suke very important a rayuwar musulmi wanda kuma Allah ya yarda da su wanda eh, nan ne ake yin bismillahir rahmanir rahim Allah ubangiji ya rufa mana asiri sannan malamai sun yi ittifaqi sun ce bismillahir rahmanir rahim din nan tana nan a farkon kowace sura banda suratu bara'a suratu bara'a bara'atun minallahi babu ita ana ina fata an gane ko to wannan shine gwargwadon abin da ya shafi bismillahir rahmanir rahim eh, in summary da kuma ita suratul fatiha din in summary yanzu bari mu je a suratul fatiha da aka ja mana jiya mu taba mu gani yau ne za mu fara farkon tafsirin gadan-gadan tun farkon fatiha ne muwa ba mu bari mu fara daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bi ma'ana ni mai karatu ina neman tsari ina neman mafaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto mun mafaka ya kare ni mina shaitani daga sharrin shaitan arrajimi tsinanne la'ananne wato tunda a wajen karatun ƙur'ani za ka yi kana roƙon Allah subhanahu ya kare ka daga shaitan kada ya sa karatun nan da za ka yi na ƙur'ani ya zaman toriya domin shaitan za ka iya fara karatun alƙur'anin tsakaninka da Allah kana karanta kana samun kowane harafi ɗaya lada goma kowane harafi ɗaya lada goma kowane harafi ɗaya lada goma kana samun garaɓasa can sai shaidan sai ya kawo ma riya a cikin abun sai ka ga yanzu kuma karatun da kake daga lokacin da riyan ta fara har ka gama in dai a cikin riyan ne baka da lada domin Allah madaukakin sarki yana cewa ana agna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ni Allah na fi ƙarfin aikin da za ka yi shi domin ni sannan kuma ka haɗa ni da wani a ciki to farkon karatun ka nan kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare ka daga shaiɗan kar shaiɗan ya zo ya mai da aikin nan naka ba na Allah ba ne na karatun alkur'ani ya mai da shiriya. sai ka ce bismillahirrahmanirrahim, tunda ka kori shaiɗan yanzu to bismillahirrahmanirrahim, kana fara wannan karatun ne bismillahi da sunan Allah maɗaukakin sarki arrahmani mai rahama arrahimi mai jin kai Allah nan da ka fara karatun nan da sunansa shine ya halicce ka shi ya baka lafiya shi ya baka ikon yin wannan karatun shi ne kuma zai baka ikon ka gama lafiya kuma Allah nan kana roƙon shi a cikin karatun nan da kake inda duk kai kuskure to dama can arrahmanu ne mai rahama ne kana neman rahamarsa arrahimu kuma mai jin kai ne ina fata an gane ko a wannan suratul fatiha wannan sura mai albarka kamar yadda muka karanta ita ce sura ta farko a cikin jerin gwanon surorin alkur'ani da ita ake farawa ana ta gangarowa ta sauka a makka ne kuma ayoyinta bakwai ne daidai Allah maɗaukakin sarki ya ce alhamdulillahi rabbil alami wato godiya dukkan godiya da yabawa sun tabbata ga Allah rabbil na ubangijin talikai wato nan da Allah maɗaukacin sarki sai ya gode wa kansa yanzu kai ba za ka kalli kanka ba ka kalli kanka ya ce ni Muhammad tukur na gode wa kaina godiya ta tabbata gari ni yabon kai jahilci godiya ta tabbata gare ni ni din nan godiya ta tabbata gare ni kawai kai ba za ka yi ka amma Allah shi ya yaba wa kansa ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ni Allah domin Allah ya nuna maka shi ya cancanta ka gode masa kai ɗan adam ko kana da kobo ko baka da kobo ko kana da lafiya ko baka da lafiya ko ka karye ne ko kana nan kalau ɗinka dole ka gode wa Allah subhanahu ni Allah abun godiya ne ina fata an gane saboda ni'iman ka gode wa Allah shi ya halicce ka ya ajiye ka a cikin mahaifiyarka watanni tara ya kula da kai a cikin mahaifiyarka ta sha ruwan zafi baya affecting ɗinka ta sha ruwan sanyi baya taɓa ka ta ci abinci ta zuba wannan ta zuba wannan kana nan kana zaune Allah ne yake kulawa da kai da lafiyanka yake cikita halittanka ya tsaga nan kofar ya fidda hanci ya fidda baki ya fidda ido ya fidda wannan ya fidda wannan ya tsara ka ya kammala ka gaba ɗaya sannan kuma yayin fitowa daga cikin mahaifiyarka Allah ya yi hikimarsa yadda ka fito lami lafiya wannan kawai Allah ya cancanci ka gode masa bisa wannan aikin da ya yi kawai sannan kuma Allah ne ya rika kulawa da kai ya baka abinci ya baka nono ita mahaifiyarka kana kasha kana sha kana dan girma ya baka abinci ka fara da kunu kadan kadan kadan ko koko kadan aka zo ana dan eh, sa tuwo da dan miya kana dangwalawa ana hadiyewa kana hadiyewa har ka girma ka zo nan ka zo nan ka zo nan ya fito maka da haƙwara ma malam nan nika abincin ka gani da da da shine zalla abu ne wanda yake soft ake baka kawai to yanzu kuma an fito maka da haƙori saboda ka yi shirin gurzan abin da bai nikuwa da da shi kai ne yanzu fasa ƙashi kai ne cin kwakwa kai ne cin masara da gurza masara kai ne cin gyaɗa kai ne cin aya kai ne cin abun ah, gashi nan goruba duk ga sunan dai ka gani wannan ba godiya ba ce sannan kuma kai kullum a tsumma kake kwance sai an juya ka sai an ɗauka ka Allah dai ya fito da kafan ka fara takawa ka fara taka tun cikin ka tsaya ka faɗi ka tsaya ka faɗi ka tsaya ka faɗi har ka fara takawa ɗaiɗai distance ɗin da kake zuwa ƙofan gida kai da ka leƙa ka ga mutu ka gudu ka dawo can sai ka leƙa a ƙofa daga ba har ka fara fita bakin ƙofan ana ɗan wasa ka dawo ka da ka da har ka san layin ku har ka san bayan layi har ka san anguwan ku har ka san layin ku har ka san garin Kaduna har ka san Najeriya har ka kai ne Togo kai ne Kotono kai ne Lagos kai ne Kano kai ne Kofar Wambai kai ne kasuwan Kori yanzu kuma ka tsallake nan kai ne Germany kai ne Dubai kai ne menene duk tsagerun duniya yanzu in ana taɓo su kana ciki kawai komai ma kawai za a yi da kai wannan ba godiya bane na'am godiya ce Allah maɗaukakin sarki ce to alhamdulillahi ni Allah na gode wa kaina wato bi ma'ana Allah ya gode wa kansa ne don kai kai koyi da Allah ka riƙa gode masa ko kuma yana nuna maka ko ka gode mun ko kar ka gode mun ko ka bauta mun ko kar ka bauta mun ko ka yi imani da ni ka yi biyayya ko ka kafurce ko ka bauɗe ni Allah already tun fil azal ni abun godiya ne ni abin yabawa ne so godiyanka ba za ta ƙara wa godiyan da Allah ya yi wa kansa komai ba rashin godiyanka ba zai rage godiyan da Allah ya yi wa kansa komai ba saboda haka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala in kun kyautata kun kyautata wa kanku in kun abin nan eh, in kun eh, munana kun munana kanku godiyanka gaba ɗaya ba zai ƙara wa godiyan Allah komai ba already ya gode wa kansa shi yasa da kafiri yanzu ko ya gode Allah ko ka duk duniyar nan da za a kafurce ba zai rigi Allah komai ba shi abun godiyan ne ko ka ki ko ka so to haka nan idan mutum ya yi rashin lafiya ce alhamdulillah ya gode wa Allah a rashin lafiyar domin kafara ne na zunubansa idan mutum ya kare ya ce alhamdulillah kafan wani yanke ta aka yi ina fata an gane idan aka yanke kafar ka ce alhamdulillah wani biyu aka yanke gara ni ina tsalle da ɗaya duk abinda Allah madaukakin sarki ya maka kace alhamdulillah da kaza ne in kai tuntube kace alhamdulillah da ba karyewa bane in ka karyen kace alhamdulillah da ba yanke ta akai ba in aka yanke kace alhamdulillah da yake akwai ɗayan da nake tsalle da ita duk ka faɗi wannan shi Allah bahaushe yana ce ana gode Allah ko kana bakin me ko a bakin kura ne kana gode wa Allah ina fata an gane ko to Allah rufa asiri to alhamdulillah to da Allah ya fara godiyan sai ya fara gabatar da tauhidul uluhiyya mai tauhidul uluhiyya shine ifradullahi ta'ala bil ibada kadai ta Allah da ibada dama Allahu shi tauhidul uluhiyya ne sai sai ya kawo rabbu tauhidul rububiyya al'alamin sune masu wannan aikin to kaga muhimmancin tauhidul uluhiyya wato tauhidin bauta wa Allah subhanahu wataala shine tauhidin la ilaha illallah wanda babu shirka a ciki Allah kawai ake nufa a bautawa wannan tauhidin shine ya kawo husuma tsakanin annabawa da mabiyansu akan a bauta wa Allah shi kadai ne ake samun matsala amma rabbul alamin tauhidur rububiyya dukkan duniya sun haɗu yau ko wanda ba musulmi ba in kace masa sai da safe da ce Allah ya kai mu ya san waye mai rayawa har aje goben kafiri ma ya yadda da wannan ya ce ya kasuwa ka mun gode wa Allah mun samu riba kafiri ma ya san waye mai bada riban kasuwanci Allah madaukakin sarki idan ka ce masa ya gona ne ce kai gona mun gode Allah waye mai fito da gonan mai bada shuka. ya yadda ya garin ne ce ka yau mun gode Allah mun samu ruwan sama kafiri anan yana faɗan wannan ko baya faɗa ya yadda a aqidansa Allah ne kadai mai kawo ruwan sama to tauhidin rububiyya da mu da kafirai da kiristoci da yahuda duk bamu da problem anan amma problem din shine tauhidul uluhiyya Allahu din nan wannan sai ya ce Uzairu wannan ya ce Yesu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shi ko musulmi ya ce me Allahu to nan ne ake samun matsala nan ne ake samun matsala duk wani abu na halitta zai ce maka Allah ne amma idan aka dato a bauta wa Allah shi kaɗai mana ya ce a'a shi wannan Yesu ne shi wancan ya ce maka Uzairu ne shi wancan sai ya ce maka gunkin da yake bauta ma wancan ya ce maka kaza da kaza da kaza da kaza to shi yasa Allah sai ya fara gabatar da Tauhidu uluhiyya saboda muhimmancinsa shi yasa in kafuri zai musulunta yanzu me za a ce masa la ilaha illallahu shine farko abinda za a faɗa masa kafin sallah da su menene su biyo baya shine Allah ya fara gabatar da tauhidul uluhiyya saboda muhimmancinsa sa akan tauhidul rububiyya Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shine kadai ya cancanta a bautata masa rabbul alamina ubangijin talikai mai renon dukkan wata halitta wanda ba Allah ba ana kiranta al aljanu tsuntsaye mutane dabbobi bishiyoyi ciyayi duwatsu duk wata halitta wanda ba Allah ba ana kiran su rabbul alamin wato Allah shine mai renonsu, su shine mai tafiyar da al'amuransu, su shine mai ciyar da su shine mai daukar ɗawainiyansu. su godiya ta tabbata ga wannan Allah da yake wannan aiki shi kuma Allah ne ya yake arrahmanu mai rahama ne Allah madaukakin sarki mai rahama ne ya saukar da ruwa a fidda abinci ya fidda kifaye a rafi koma da komai ya halitta mangoro ya fidda tsirrai daban-daban ƴaƴan itace daban-daban daban-daban ana sha mai saba wa Allah jiya zai je ya ci abinci ya koshi yana daga cikin rahaman Allah kai mutum ya zo ya kai ne kake ciyar da mutum yau yaron gidanka ne kai kake bashi abinci three square meals din nan ya zo ya zage ka ya maka kaca kaca kaca kaca gaya mu in zai ci abinci yau na'am ina ni ka ci ma mutunci ni ka zaga ni tafi na kore ka shike na ya yanke ka daga rahamarsa dan tuwonka ba tuwon shi ba za ka sake gani ba koban shi ba za ka sake gani ba rigan shi ba za ka sake gani ba in shi yake baka ruwa ma gaba ɗaya ya sallame ka kenan amma Allah maɗaukakin sarki a je a yi zina a sha giya wani aikin shi shekara talatin kenan yana waɗannan aikace aikace ya yi kisan kai ya jinkirta sallah ya ƙi sallan ya ƙi karanta ƙur'ani ya ƙi sadakan ya ƙi komai amma Allah ya bashi lafiya ya bashi ci da sa sannan kuma a rana ɗaya in ya daga hannu ya ce ya Allah abunda na maka a shekara talatin nan ya Allah ka gafarta mun na tuba tsakani da Allah ya Allah ka gafar Allah ya ce kuma na na karbe ka na yafe maka wancan zunuban ma na yi convertin nasu zuwa ga ayyukan alkhairi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafuran sai ya rahima Allah mai gafara ne ba wanda za ka yi ma wannan sai Allah ba wanda za ka yi ma wannan billahi lazi da kai ne da ruwan sama da kai ne da ruwan sama kai ne mai zubo da shi Allah ya sanya shi a hannunka to waɗansu ba za su sha ba waɗansu ba za su sha ba haka kawai ka ce ni wane yanzu ɗan adam in yana zaune sai ka ce ni wane kawai haka kawai na ji ban na tsani wane wallahi ya taba zagin ka a'a ya ci ma kobo a'a wani har ka a'a wallahi haka kawai ni na tsane shi I don't want I hate him don't want to see him to billahi yanzu ba zai sha ruwan sama ba inda kai ne da shi ba zai sha ruwan sama inda kai ne da kuɗi wanda duk taskokin Allah a hannunka ya baka karaba wani ba zai samu ba a ce mutumin nan kullum zai zage ka kuma ya mare ka ya zage ka tunda kai mutum ne za a mare ka kuma ka ce ka bashi kuma ka bashi lafiyan da zai dago bai zage ka eh? me yasa waɗansu kaza sun je gun bokai wani ni ya zaga zan nuna masa a nade kafansa makanta shi a lalata shi amma Allah zai baka komai ya ƙara maka lafiyan kafan suna nan idon na nan kuma gobe ka je ka saba masa ka dawo kuma ya baka abinci ka sha wannan kai wannan kai Allahu Ar-Rahmanu ne gaskiya mai rahama ne mai tausayi ne mai jin kai Ar-Rahimu kuma mai jin kan ne wato sifansa ne continuously aka ce bambanci Ar-Rahman mai rahama da Ar-Rahim mai jin kai wato Ar-Rahimu din shi Allah mai rahaman ne continuously wannan sifan shi ne to rahmanu din kuma ya ba mu wannan rahaman yau gobe ya hana wannan ya bawa in ya so baka ya baka ya ya tsallake wannan ya ba mu wancan tsal kullun yana rarraba rahamar saboda shi mai rahaman ne dindindin kai mai arziki ne kuma mai bada arziki kaga akwai bambanci to wannan shine rahmanu mai rahama Al-Rahimu mai jin kai shi Allah nan shi kadai ne maliki yaumiddini mamallakin ranar tashin kiyama mamallakin ranar sakamako ai musa Allah shine mamallakin duniya to me yasa bai ce mamallakin duniya da lahira ba sai ya ce mamallakin lahira kawai me yasa Allah ya keɓe lahira a nan wayar kuma mamallakin duniya ne mamallakin gobe kiyama ne yes mun sani to amma saboda duniyan akwai masu taurin kai da su ma yana cewa sarki ne shi ma yana da mulki shi ma yana da fawa shi ma yana da soja shi ma yana da jirage a nan komai za a faɗa baka ga fir'auna ba har yace yace hamanu a gina masa sama a gina masa tsauni zai hauya ya ga Allah annabi Musa saboda shi yana ganin shine a a a a rabbul a'la eh? ba ka ganin ɗan adam yanzu har ya taka dokan Allah yana gani yana da sojoji shine a white house shine shugaban kaza shine general commander na jirage suna da kaza shi yasa Allah ce to an bar duniyan yanzu za a je lahiran kuma a ga inda wanda zai leko ya ce shi mai sarauta ne za a je lahira a ga inda wani zai kunno kai ya ce shi mai kuɗi ne za a je lahira a ga inda wani zai kunno kai ya ce shi yana da wata fawa shi yasa Allah sai ya faɗi lahiran kai mai nuna kai mai mulkin ne a nan to za ka mutu a je lahira a gani a gani har ma Allah idan aka tsaya a filin hisabi aka daɗe shekara da shekaru sai Allah ya yi shi ya tambaya limanil mulkul yau waye mai mulkin ne yau Allah sai ya tambayi abu ba amsa lillahi alwahidul qahar kawai ba mai bada amsa daga kanka ka ce ni ne tunda inda za ka san kai baka da mulki za ka tashi ma ba riga tsirara baka da takalma baka da komai inda za ka sani kai ba komai za ka tashi ba ko kobo a lahira tun a nan ran da aka kai ka kabari manzo Allah san sace dukiyanka za ta koma iyalanka za su koma a barka da me da aikinka yau malayan fa umalun wala banun ranan da dukiya ba sa amfani ‘ya'ya ba su amfani kuma mulkin ma a tambaye ka nawa ya kace lillahi wahidul qahar to shi yasa Allah madaukakin sarki yace shine maliki yaumiddin mamallakin ranan sakamako mamallakin ranan sakayya shine kadai Allah zai zai gudanar da al'amura gobe kiyama mutane dai suna tsaye a yanke ma wannan hukunci a yanke ma wannan a yanke ma wancan a yanke ma wannan a yanke ma wannan a ce je ka aljanna a yanke ma wannan a ce sai an maka hisabi a yanke ma wannan a ce je ka wuta a yanke ma wannan gashi nan dai Allah shine zai komai a gobe kiyaman nan saboda waja a rabbuka wal malaku saffan saffan zai zo filin alkiyama shi da mala'ikunsa saboda haka Allah ya ce waɗansu malam suka ce maliki din addinu ranan addini mamallakin ranan nuna addini lahira ranan nuna addini ne kawai zo ka gaya mana sallolinka kawai mu ga sallolinka mu ga zakkanka mu ga imaninka mu ga karatun qur'aninka mu ga hajjinka mu ga menene ɗinka ka je aljanna in baka baje mana kolin addininka ba ka je wuta kawai ranan addini ne ba ranan duniya ba ba ranan nuna iko bane ba ranan nuna kuɗi bane ba ranan nuna mulki da sarauta da isa da kasaida da fankama bane rana ne na nuna menene addini shi yasa kana shiga lahira a kabarinka za a fara maka a nuna maka harkar lahira fa ta addini ne man rabbuka kawai wa ma dinuka wa man nabiyuka an gama maka tambayoyin kabari waye ubangijinka menene addininka wane ne annabinka kawai an gama maka tambayoyi irin amsan da ka bayar a nan shine sakamakon zai biyo baya idan aka tsaya akwai tambayoyi na? ta za mu dakata ana akwai tambayoyi insha Allah za mu tashi iyaka na abudu wa iyaka na sta'in a bari a yi rubutacciya jiya ka riga eh, yau za a riga ko kuma ka rika dan rubuta a kai ma na'am yana da eh sallama tsakanin namiji da mata sawa'un matan ta aure ne ko ba mace bane ta aure in dai ba muharramiyarka bace sallama ana yin ta ne idan ba za ta haifar da wata fitina ba wannan kace kuna blog ɗaya da matan makwabcinka kai za ka fara mata sallama ne ko ita za ta fara maka sallama ai addinin musulunci ya tarbiyantar da mu idan kai ka zo ka tarar da mutum kai za ka masa sallama idan ka tarar da mutum a zaune wanda yake tsaye shine zai wa na zaune sallama wanda yake kan abin hawa shine zai wa mai tafiya a kafa sallama idan kuma kana zaune ita ta zo ce ta ce salamu alaikum shi shikenan wannan bai haramta ba mace ajanabiya wanda ba muharramiyarka bane ta maka sallama in ta same ka tana zaune sai dai a wajen magana Allah ya ce in mata ne za su yi fala yakhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa kunna qawlan ma'arufa idan za ta yi sallaman ta yi sallaman normal sallama na muryanta yanda ba za ka lankwasa muryanta wani ɗan kaɗa shi ya yadda zai ƙullo har mai wanda ake wa sallama ya gane cewa lalle akwai wata manufa bayan sallama misali assalamu alaikum ah, wani abun nan da makamantansu assalamu alaikum kawai a wuce kuma kar a ƙara wata magana in ba wanda shari'a ta yadda da ita ba assalamu alaikum ya masu jiki ashe ana jinya eh Allah ubangi ya bada lafiya wataƙila iyalin shi tana asibiti ya shigo zai ɗauka ya kai mata abinci sai matan makwabciyar ta ce assalamu alaikum ya jikin lami ya jikin hajiya ya jikin wance Allah ubangi ya bata lafiya kaga wannan normal magana ne amma yana zaune ki ce assalamu alaikum ina gaji an fito waje ana shan iska ne na gonka da shan iska ce makamantar shi ya ce miki ciki da zafi kenan ko mene ba ruwanki da wannan da kai ma ba ruwanka da wannan shi yasa Allah ya ce in za in sallaman za ta zaman to fitina to man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗi alkhairi ko yayi shiru na'am zai kafara zai kafara idan mutum yana driving bai sani ba kawai mahaifiyar shi ta zo tsallaka titi ya kaɗe ta ba zai kafara ba zai kafara a shekara bakwai ba ma sallah da azumi ba komai hatta yar shekara bakwai a lokacin za a umurce ta da sa hijabi daura ɗan kwali sa kayan da suka dace da abubuwa duka na addini tun dan shekara bakwai a fara dan tattaba su da bulala in suka kai shekara goma amma duka ba ta kumbura jiki ba sannan kuma avoiding fuska da wani sensitive area na jikin mutum kar mu yaro haka kar mu ya taba waje mai hatsari a jikin yaro idan ya tashi dukan shi ko yanzu ka zane shi har kan al'auran shi da makamantansu ko ido ko wani abun nan manzo Allah duk duka ya hana a daki fuska Allah da ikon shi duk mutum kuma a jikin shi ya fi son fuska ko yaro dan shekara biyar ne in ka taso mai da bulala zaka ga haka yake haka nan zai rufe ya turo ma baya ya yadda bulalan ta dira a baya ta dira a kafa amma banda fuska ka gani to shi yasa fuska ita ce take nuna kyawun mutum ita ce take nuna kyawun mutum nan ne ake fuskantar jama'a da ita nan ake ganin kyawun mutum nan ake ganin muninsa da makamantansu ko man shafa za ka na fuska daban ne special ne man shafa yanzu ka duba kwalliyan mata duk 85% na kwalliyansu duk a fuska ne duk ke ɗauke ta fuska ne duk ke ɗauke ta wani sa'in ka kalli fuska daban sai ka ga can wajen dunduniya daban duk faso kawai ya haka za ka samu hmm? wannan shi ne to inda manzo Allah ya ce a yi avoiding banda dukan fuska shi kuma ba yahuda sai ya ya ce to shi kuma ya kawo ta wasa boxing shi kuma in ka ki ko ina baka ci ba sai ka daki fuska nan ne ka ci kofi Allah rufa asiri idan mutum ya kabbaran harama ya karanta du'a'ul istifta sai ya yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sirran bismillahir rahmanir rahim sirran sai ya karanta fatiha wannan shi ne na? eh e ayyukan da kake su ne suke nuna da niyyanka su ne suke nuna kana waɗannan ayyukan don Allah ya rahamce ka misali kai ta ba da sadaka na abinci arrahimuna yarhamuhumullah ko ba haka ba ka rage kaza duk wani abin da za yi akwai tausayawa a ciki kana yi don Allah ya tausaya maka gobe kiyama kana yi don Allah ya gafarta maka irin nau'in ayyukan ka na alkhairi su ne za su baka rahaman kuma su ne za su baka gafara matukan babu riya a ciki kayi shi don Allah ne kuma ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine Qur'ani ya kasu kashi uku akwai ɓangaren tauhidi kadaita Allah kawai sai a kawo maka kissan annabawa da manzanninsu da kafurai da yanda da mabiyansu da duk yanda mumunai suke da yanda kafirai aka yi ta artabu da su sai ya kawo maka hukunce hukunce baya kawo maka tauhidi kadai ta Allah sai ya kawo maka hukunce hukunce yanda ake tsaye da sallah daura aure idda saki mutuwa zaman takaba sannan rabon gado yanke hannu idan barawo yayi sata bulala duk waɗannan hukunce hukunce ga sunan sai kuma a kawo maka kissa shine tarihi a ka maka tarihi abinda qur'ani ke koyarwa kenan tarihin wani da wane ta kisan annabi Musa da Fir'auna kisan annabi Lutu da mabiyansa can kuma aka maka hukunce hukuncen da ake sallah ake ibada nan kuma aka maka ta Allah subhanahu wa ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wannan shine Allah ubangi ya mayar masa da mafi alkhairi wanda ya kawo Qur'ani Allah ubangi ya karba masa اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صالح أعمالنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين